zamana abaja ana ta birnin Kano da mm-hmm. ke ta mana abada ana shaka haye ma Amadu. Tsaye da kyawo zanne da kyawo. Amadu kan faragin sarkin fada. Tsaye da kyawo zanne da kyawo. Amadu kan faragin sarkin fada ka sanin galadi man Kano. Mm-hmm. Kurin kake mai ban tsoro dan Hashim Kanan sarkin Kano. Baba kurin kake ba. Ba gawa dan Hashim Kanan sarkin Kano. Da idu baro ka waka yi. Akwai me kajiya kariya kai Shi dubaru ka waƙan miliki. Akwa me ka biya karya kai. Sake ta mana a ba da ana kai kaye Amadu. Mm-hmm. Mai daraja na wambai dan Hashim kanan sarkin Kano. Na zo zuwa birnin Kano. Sai aka ce za a zuwa waka Kano kai wa kai. Eh, na zo zuwa birnin kano sai an ka jaye da zuwa wa ka kano kai wa kai ni bai zai ta barbe ya aika zubin sarkin kano kuma bai ya wanda ya aika zubin sarkin kano wata ta ne ita ne iya ita wa ko kano wata na tare ita ne iya ita wa sarkin kano da ke da mana abaja ana da ka haye amadu mai daraja da wambai dan adam kanan amadu cika na azani ka bani kuɗi in tai hadi ka dawo bisa masandi ina rama zakidi yin doyin gidan bare kakka da kaya ban zuwa fomori ke yin doyin gidan bare kakka da kaya ban zuwa fomori ki eh. kake da mana abaja ana jaka eh amadu mai daraja da Kaduna. Eh, Yaban ha birnin Kano. ne gidan rediyon Kaduna. Eh, Yaban ha birnin Kano. ne gidan rediyo na Sokoto. Eh, Yaban ha birnin Kano. ne gidan rediyo Kaduna. Yaban ha birnin Kano. ne gidan rediyo na yoko Eko. Yaban ha birnin Kano. ne gidan rediyo na Borno. Yaban ha birnin Kano. ne gidan rediyo na Borno. Yaban ha rediyo na bato e ya banja ha birnin kasa gidan e rediyo na jinjar e ya banja ha birnin kasa babu e birnin Kano e ya da babu birnin Kano shi na birnin Kano ya